demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba hali da nahiyar Afirka take ciki ta tabarun Farfesa Lumumba na ƙasar Kenya. Masu auren masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda ba za ku kasa ji ba, shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da jawabinsa na farko ga zaman haɗin gwiwa na Majalisar Dokokin Amurka kwanaki arba'in bayan da ya kama aiki a zaman shugaban na Amurka na arba'in da biyar. A cikin jawabin nasa ya ce, Free nations are the best vehicle for expressing the will of the people, and America respects the right of all nations to chart their own path. My job is not to represent the world. My job is to represent the United States of America. Ƙasashe masu ‘yanci su ne kafa da tafi dacewa wajen mutunta ko ƙarfafa burin al'ummarsu, kuma Amurka tana mutunta ‘yancin kowace ƙasa ta sha ta makomarta. Ba aikina ba ne na zama wakilin duniya, aikina shi ne na wakilci Amurka. To shin ya wakilan ƙasashen Afirka suke taka rawarsu ne? A ‘yan makonnin nan wasu jawabai da babu suna suka fara fitowa a kafofin sada zumunta. wadda ya janyo hankalinmu, musamman ganin hali da matasa suke ciki a nahiyar ta Afirka da kuma yadda dubbai suke mutuwa a teku domin su kai ga turai domin bauta ta raɗin kansu, saɓanin abin da aka saba sani a da. kamar yadda mai jawabi da za ku ji farfesa lumumba tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasar kenya ya lura kan hali da nahiyar take ciki nasiru adamu likaya ya mana jagora kan wannan jawabi when i look at africa Many questions come to mind. Many times I ask myself, what would happen if Kwame Nkrumah and Patrice Emery Lumumba were to rise up and see what is happening? Lokacin da na kalli Afirka tambayo kan faɗo min a zuciya, sau da dama nakan tambayi kaina me zai faru in an ci shugabannin afirka magabata irin kwame nkurma patrice lumumba za su dawo duniya su ga yadda lamura suke afirka yanzu abin da zai ɗaure musu kai shine yadda jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ke cikin ragaita ana yaƙi a ƙasar a halin yanzu amma baka ganin labarin haka a kafafen labaru domin ba ma iya jin akalar kafafen labarun namu ma maganar nan da nake yi da ku can ƙasar afirka ta gabas ana gwabza yaƙi amma mukan tada maganar ne jefi jefi As I speak to you now, in South Sudan, the youngest nation in Africa, the Nuer have risen against the Dinka. a yanzu haka a kudancin sudan mafi sabuntar ƙasa afirka kabilan nuwer ta tasan mata dinka da yaƙi a yayin nake muku maganan nan eritrea ma bata zauna lafiya ba ba kwanciyar hankali a masar da libya hakanan sauran ƙasashe ba gara-gara ko dama-dama kamar senegal da somalia afirka dai tana yakar kanta ne they would be confronted with an africa which statistician and romantic economists say is growing but which in truth is stagnated Wannan shi zai ɗaure magabatan nan kai, kazalika za su sake shan mamaki yadda wani shahararren masanin ƙididdiga kuma gangaren a tattalin arziki na Afirka ya ce nahiyar na bunƙasa. Alhali bunƙasar koko ci gaban mai shiga rijiya take yi. Hakanan za su samu ɗaurewar kai daga bayanan nan da muke gabatarwa ta furucin Farfesa Umlama da ke cewa Afirka na fama da cutar ɗimuwa wato bata san inda mata dosa ba. Afirka da matasa maza da mata ba su da kishin nahiyar. Shugabannin dai za su fuskanci Afirkar da 'ya'yanta ke shiga cikin yanayin wulakanci a ofisoshin jakadancin turai da kuma amurka a yayin gwagwarmayar neman gagarumar takardar nan ta zama ɗan ƙasa ko zaman ƙasa wato green card za su fuskanci kalubalen matasa maza da mata daga nijar najeriya senegal mali da mauritania na nitsewa a tekun bahar Rome yayin da suke son ƙetarawa don shiga turai su zama bayi this time round africans are not wailing and kicking as they are being taken away to be enslaved they are being seen wailing and kicking as they seek to be enslaved in Europe and America. Dacin baya dai akan kama 'yan Afirka ne a tilasta musu aikin bauta a Turai da Amurka, amma yanzu suke faɗi tashin lalle ilalla sai sun shiga Turai da Amurka don aikin bautar. Wannan ita ce annobar da ta shafi Afirka. Za su fuskanci Afirka da mutane ba sa kishin kansu ko abin da Allah ya huwace musu, inda za ka samu masaukin baki a Darussalam ko Nairobi, abincin sama na da suna irin na ketare ne. Idan muka soya dankali sai mu ce tuyar Faransa ne, alhali a Darussalam aka soya. Fry potatoes we call them French fries. even when they are fried in Dar es Salaam. they would be confronted with another Africa, an Africa which does not tell her story. za su fuskanci afirka da ba za ta iya bada tarihin kanta ba sai dai labaran da turawa ko turai da amurka ke bayarwa cnn rediyon deutsche welle ko ko rediyon faransa rfi za su fuskanci matasa maza da mata da ba sa alfahari da afirka da zarar sun ji nishadi sai su fara kirarin kungiyoyin kwallon kafan turai da amurka shin manchester united ne arsenal real madrid barcelona amma ba maganar kungiyoyin kwallon afirka kamar yonga mopurina wanres kormahiya fc leopard za su samu afirka da bata cin gajiyar filin barkwanci da wasan kwaikwayo afirka da ke karrama leonardo dicaprio angelina jolie brad pitt the africa does not celebrate genevieve naji of nigeria or rita dominic or Lou Jacobs of Nigeria, it does not celebrate Bongo Wood or Nollywood or Riverwood, it celebrates Hollywood. Afirka da ba ta karama Genevieve ji ta Najeriya ko Rita Dominic ko Olu Jacobs ba sa karama jibiyoyin fina-finai irin Nollywood ko Riba Wood da ake ambatar wasunsu a Najeriya da dai sauransu sai dai karrama Hollywood. Matasa ba abin da ke burge su sai irin 'yan wasannin kwaikwayon Mexico. Me yasa muke tunawa kanmu wannan kalubalen? Domin a ƙarshen zamani yaƙi yakan zama na kwakwalwa ne wato a wanke wa mutum kwakwalwarsa da bakin lamura. Idan Afirka ta fara tunanin kanta nan ne za ta samu ci gaba. Tambaya a nan shin Afirka za ta fara tunanin? Muna da jami'oi da dama. Tanzania na da jami'oi ciki har da ta Dar es Salaam. Nairobi na da jami'oi hakanan birnin Kampala haka nan birnin Johannesburg na Afirka ta Kudu. Muna da duk waɗannan jami'oyin da injiniyoyi, amma hanyoyinmu ba injiniyoyin Tanzania ke shimfiɗa su ba, a a sai 'yan China ko 'yan Sin ke shimfiɗa hanyoyin namu. Don haka muna da injiniyoyi da ko hanya ba za su iya shimfiɗawa ba. We have doctors whom we have trained, but when we are sick, particularly if we are of the political class, depending on who colonized you, Muna da likitoci da muke horarwa, amma in muka samu jinya musamman ma dai jami'an siyasa a cikinmu ya dogara ga kasar da ta yi mana mulkin mallaka. In Burtaniya ce ta mana mulkin mallaka, sai mutum ya ruga London. In Faransa ce ta yi maka mulkin mallaka, sai ka ruga birnin Paris ko Paris. Idan Portugal ce, mutum ya ruga birnin Lisbon. Idan ko Andalus ce wato Spain, mutum ya ruga birnin Madrid. Kwanan nan kuma da yake 'yan Asiya sun fara haɗa hancin tunanin su waje ɗaya, sai mu ruga India. Hakan nan da yake Larabawa ma sun fara tunani, sai mu ruga Dubai. Dubai, notwithstanding that we have the Kenyatta hostels of this country, the Muhimbilis of Tanzania, uh, the Chris Hani Baragwanaths Duk da muna da asibitin Kenyatta, Muhimbilis a Tanzania, Cristiano Faragonas na Afirka ta Kudu, mamaye Maus a Kinshasa Zayyar ko Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, amma sam ba mu amince da likitocinmu ba. We also don't have faith. Our political class introduced something that they call free education, Da kuma tsarin ilimin mu inda jami'an siyasa ke yaudarar akwai ilimi kyauta amma ba haka lamarin yake ba don ba sa tura 'ya'yansu waɗannan makarantun inda sukan horar da su da tsarin ilimin Burtaniya da Amurka don in sun gama su tafi can ba wai tsarin ilimin ne ke da illa ba amma yadda ya kan sauya tunani yake koyar da ɗabi'u na wasu mutane. But we are co-authors of our own misfortune. Whenever we are given an opportunity to elect our leaders, Mu muke haddasa wa kanmu matsala da kanmu, don in muka samu damar yin zaɓe sai mu kuge da neman kuɗi. Wannan shi yasa mukan zaɓi barayi a matsayin shugabanni. How does that happen? Because what we do is to elect thieves. We elect hyenas to take care of goats, and when the goats are consumed, we want Mukan zaɓi kuraye ne mu ba su ajiyar akuya, idan an cinye akuyar sai mu yi ta shan mamaki. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa a san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro da aka Allah kama karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da yadda za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamar na madadin Nasiru Adamu Hikaya da Farfesa Lumumba da kuma Chubahiro Diodone wadda ya daidai sautin shirin. A nan nisa sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.